Please kindly click the subscribe button and bell to stay updated with trending videos and don't forget to like share. muna muna muna karba kuma muna duba kuma muna aiki da ofishin accountant general don kamar yadda nake faɗi mutu abin da za mu yi a wurinmu a ma'aikatan mu mun riga mun yi na magana biyan wa'annan mutane amma kamar yadda kuka sani ma'aikatu za su yi nasu amma waɗanda suke da final abin nan payment su ne ofishin accountant general to mu tura akwai wanda aka dawo da su aka ce suna karɓar wani kuɗi daban dan kasan miss platform ɗin nan inda kana karɓar kuɗi daga hanyar gwamnati so biyu yana nunawa to abin da ya sa aka samu wannan tsaiko amma shi din ma muna duba mu tace mu ga waɗanda da an ci akwai waɗanda sun yi amfani da account din su na lokacin suna NYSC akwai waɗanda sun yi amfani da account din su suka yi ad hoc staff na INEC lokacin zabe so waɗannan muna nan muna duba tace su a fitar da su saboda a ba su kuɗin su backlog din su kuɗin yana nan ai ba inda aka kai kuɗin so duk wanda ya cancanta aka tace da aka ga cewa ya kamata a basu in accountant general din sun gama wannan za a biya su kudin su insha